بسم الله الرحمن الرحيم أما تساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا أزرادا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهادا وأنزلنا من المعصرات ماء سجادا لنخرج به حبا ونباتا suratun naba'i an ce mata suratun naba'i saboda cikinta ta fara da anin naba'il azim saboda haka aka ce mata suratun naba'i bismillahir rahmanir rahim amma yatasaaluna akan mi suka tambaya wato quraishawa na ta tambaye junan Allah ya ce shin akan mi suka tambaya Anin naba'il azim suna tambaya ne game da labarin nan mai girma wanda yake shine qur'ani alladhi hum fihi mukhtalifuna wanda kai ne na ciki ne na suka sabani Allah yace ce kalla a'aha sai alamuna za su sani summa kalla a'aha sai alamuna za su sani za su san wato abin da ya kamata su sani wannan kamar kyacewa ne alam naj'al al'adda mihada ba mu sanya kasa ta zama shinhida ba yanzu ba ga kasa nan shinhida ka taka da mota ka taka da kawa ka taka da jaki ka taka da doki da raƙumi duka inda duk ka so ne hada shi hada ce tabbatacciya wal jibala wata da ba mu sanya duwatsu su zama abin nan turaku gare ta ba a mun sanya duwatsu su kange ƙasa su zama ku gare ta don kar ta girgiza da kowa waje'anna wa wakalakana wakalakana ku azwaja halice ku nau'i biyu miji namiji da mace waje'anna nawbakun subata mun sanya kwanan ku da dare ya zama hutawa duwar kan gaji in ka kwanta zuwa sahi sai ka ji ka saukin gajiya waje annan laila libasa mun sanya dare ya zan sutura gare ku in dare ya yi sai ka ga wato dare ya zama sutura gare ka kana iya bangare wani bangare na tsawahin ka sha iska cikin duhu waje annan nahara ma'asha mun sanya rana ta zama lokacin neman abinci wa bane na fokakon saba'an shidada mun gina sama bakwai masu ƙarfi saman ku waje anna sirajin wa haja mun sanya itila mai ɗankarin haske wato rana da wata wa anzalna mina mu'sirati mun saukar daga manyan giragizai ma an ruwa sajjaja masu yawan zuba wato girgije wanda ya cika da ruwa sajjaja masu yawan zuba linukhrij jabi habban don mu fitar da ƙwayar haci da kwayar sauran hakukuwa wana da ruwan nan wana batan da tsiri kuma wato tsirin ƙasa wajen nata alfafa da gonaki masu yawan itace masu yawan ruwa saboda inda dawa abin nan itace sun kai yawa to za a samu ruwa abin da yasa kuwa ganin kudu suna samun ruwa he da mu abin nan itace a gare su gehen teku itace a gare su mu ma dole da muna da itace ai kun ga ba mu samun matsala kowace iri to inda jigawa ta yi yawa babu itace to nan na aka samu rashin ruwa inna yawmal fasali يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتاتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء سباقا إنه كانوا نارضنا حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أتناه كتابا فذوقوا ولن نزيدكم إلا عذابا فإن يوم الفصل للي رانا الربيع ورانا الشريعة kana miƙata ya zama alƙawari wanda Allah ya yi ma kowa kowa sai ya haɗu ranar kiyama yau mai yamfaka fi suri rana ce da za a yi bushi cikin ƙaho fata tuna afuwaja sai ku taho wato jama'a jama'a sai ku zo jama'a jama'a wato za ka ga mutane jama'a jama'a suna taitowa da cikin kabari rami guda sai ka ga mutane Allah ɗaya san yawan su waɗanda ka yi towa ciki wa butiyati sama'u kuma abu da kohoyin sama fakana abuwa ba ta zama ma'abuciya kohoyi mala'iku ɗaya ka saukowa wato halittun Allah da a cikin sama wasu yaratul jibalu sai kaga an gusar da duwatsu fakana saraba ta zama gariran nan wato duwatsu ta zama gari duk ƙarhin nan nata tsoron kiyama yanar narke shi In na jahannama mirsa mirsada lalle jahannama ta zama mai jira tana can tana jira gawa littagina ma'aba makoma ce ga masu ɗagawa wato masu girman kai labete na fiya a ƙaban za su zanna cikin da shekaru da yawa hukubu guda shekara arba'in shi a hukubu guda to a haƙaban shekaru arba'in da yawa babu iyaka la ko na fiya da ba su ɗanɗana sanyi cikin aljanna wato cikin wuta in sun shiga wuta ba su ɗanɗana sanyi wato sanyin rahama babu wani sanyin rahama wanda suka ɗanɗanawa a ciki wala sharaban kun babu wani abin sha na rahama wanda suka ɗanɗanawa a ciki illa hamima sai ruwan zahi waga saƙa da ruwan ƙurji waɗanga su a abincin 'yan wuta babu wani abin sha wanda suka sha na jin daɗi sai dai ruwan zahi da ruwan ƙurji jaza'an wafaka sakamako ne wanda ya muwafaka da aikinsu aikinsu na ya zaɓo masu wannan mugun sakamako innahum kanu la yarjuna hisaba su sun kasance ba su tsoron ranar hisabi wa kadzabu bi ayatina sun kareta da ayoyin mu duka kizaban karetawa wa kullu shay'in wa kitaban duk ko abinda suka aikata mun kidan yi shi kitabun rubuce don haka duku ku dandana wa nabi da nazidakum illa azaba ba mu kara muku komi sai azaba aikin ku wato dan wuta bai tunani bai jiran wani kari na sauki wato kullun azaba da ta taho mai yau fa abin nan ta haita jiya wadda za ta zo gobe ta haita yau don albarka sunayenka Allah ka ka samu cikin su innal muttaqina mafazan innal muttaqina mafazan hadaiqa شرابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كتابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك يوم الحق فمن جاء اتخذ إلى ربه مآبا Inna an zama kuma zaben kare zan yamma yan durma roma kasta mafi yada, wa ya kone ka biyu ya lata ne kun sutura ba. To bayan an ambaci sakamakon 'yan wuta, La zoƙo na biya bar dan wala sharaba illa hamima wa gasta ka jaza an wufaka. to ya ce innal muttaqina lalle su ko masu takawa bayan Allah na kwarai innal muttaqina mafaza su kan bayan Allah na kwarai suna da mafaza wato tudun tsira wanda biya hawo da na ya tsere ma azabar Allah hada'ika wato aljanna kenan hada'ika gonaki wa anaba da inabobi wa kawaiba da yan mata manya manya yan mata a taraba tsarar juna wa kasan wato da ita da mijinta tsararsu guda wa kasan da haka da korayi na giya cikakku wato giya aljanna ba ta duniya ba la yasma'una daga wan ba su jin wata yasasshiyar magana cikin aljanna walakin daba ba su jin wata rai mai karyata su wannan sakamako da aka ba su na wannan daɗi da aka tanada musu jaza'an min rabbika sakamako na daga ubangijinka ada an kyauta hisaban hisabi wato abinda a hisaba wato badalin ada'a rabbis samawati wal ardi wato Allah ubangijin sama bakwai da ƙasa wa ma bainahumar rahmanu kuma ubangijin abinda a tsakanin sama da ƙasa shine ar-rahmanu shi ubangijin sama bakwai da ƙasa shi ya ubangijin abinda a tsakanin sama da ƙasa la yamlikuna minhu khidaba to dukkan su mallaka wanda a cikin sama da ƙasa basu su iya mallakan khidaban magana gaban Allah ba mai iya magana gaban Allah sai wanda Allah ya ba izini shi magana yau mai kumar ruhu rana ta wanda mala'ika jibril zai tashi tsayi wani mala'ikatu da shi da mala'iku su yi tsayi tafan dukansu su yi tahu mala'ika su yi tahu har da jibrilu sarkin mala'iku na ƙasa baki ɗaya ga shi ne ya yi tsaye babu mai magana layi ta kallon muna duk mala'ikun nan da sauran mutane babu mai magana layi ta kallon muna duka ba su yin magana illa man azina lahu rahmanu sai wanda rahmanu ya ba izinin shi magana babu mai magana sai wanda rahmanu ya ba izinin magana shi ma wa qala sawaba sai shi wadi magana wanda a daidai saboda haka ranar kiyama babu mai magana sai wanda an ka ba izini dalika liyawmul haqa wannan shine shine yini na gaskiya faman sha'a duk wanda ya ga dama ittakhadha ila rabbihi ma'aba ya rike makoma zuwa ga ubangiji ne babu shakka wannan yini zai zo wanda ya ga dama ya rike makoma mai kyau zuwa ga ubangiji ne ya kama ya kama ibada da kyau ya tsare ibada ya huskanci Allah tsakani ne da Allah wannan yini yana nan ta babu shakka inna anzalnakum mu mai muku gargadin azaban ba azaba wanda an makusanciya domin duk abin da an kace yana zuwa to kusa yake komi na. tunda an ga ce kiyama za ta zo to kiyama tana kusa kuma ganin nisanta yau mai yanzu rumar ranar da mutum zai kallo ma mai ya abin abinda hannuwa ne ta gabatar wa musulmi ya dibi ayyuka ne da ya gabatar na alheri kahiri ya dibi ayyuka ne da ya gabatar na sharri wa ya da kafiru sai kahiri ya ce ya laita ni tutura ba kai ciwo da a ce na zama turda lokacin da ya ga an mai da awaki da sauran dabbobi turda sai ya ce nima da an mai shi ni turɗa saboda kwaɗayin da musulmi ka yi na su shiga aljanna shi ba ya yi ne don kahiri na ya tabbatar da bai shiga aljanna shi na ya ce kai su dori a ce ni na zama turɗa ni ma kamar wanda dabbobin ga suka zama turɗa kun ga ranar kiyama kenan to da albarka wannan sura Allah da ɗaukakarta ka taimaka mana Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana zunubanmu Allah da albarka wannan sura Allah ka shirya mana ɗiyanmu maza da mata Allah ka riƙa mana su ka hake mana su ka kare mana su daga sharrin masu miyagun ɗabi'u ka kare mana su daga sharrin ɗabi'a mara kyau ko wace iri ka kare mana su daga sharrin shedan da jama'a ce Allah ka sa musu albarka ka sa su zama na tsawon ido gare mu nan duniya da lahira ka sa aljanna makoman mu tare da su